ko za mu iya ganowa inna waqala inna ash-shamsa taznu yawm al-qiyamati hatta yablugha al-araqu nisf al-udhuni fa bainahum kadhalika istaghathu bi adama za mu iya ganowa menene a yace tun da fuska ba nama fuska da nama ma rana ya kore ka ya kaji ina ga fuska ba nama to ne ya gwada maka duk ya nuna maka cewa duk wanda yake roka mutane zai waye gari ranar tashin kiyama fuska ta ba nama to dadi kan haka alhali kasancewa ranar tashin kiyama din nan ba sanyi za a ji ba balle kace da dan sauki sauki fuska ba nama sa'annan kuma ga tsananin rana zafin rana to shine abin da hikimar da ta sa Imam Bukhari ta wannan hadisi ce kenan har muka je muka yi magana akan ah, makamin Mahmud ko ai mun tace mu yi magana akai ko وقال المعلى يتي المعلى يتي حدثنا وهيب عن عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم اخي الزوري عن حمزه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المساله باب قول الله تعالى لا يسالون الناس الحافا wannan hadisin ce an rawaito daga ta hanyar Abdullahi da Muslim a a zuhri an Hamzata sami ibn Umar maganar mas'ala sai bai kawo cikin hadisin ba ma'ana wancan wata riwaya ba a kawo cikin hadisin ba wannan riwaya an kawo da tsari Ya yace babu fadar Allah maɗaukacin sarki ba ta nashi a cikin roko ma'ana ba ta rokon mutane balle su yi nashi ce la yas'aluna nasa ilhafa ba sa roƙon mutane su yi naki a cikin roƙon to irin wa'annan kalmomi in mutum bai fahimci yadda ake nufi ba sai ke su in aka ce ba sa roƙon mutane su yi naki ma'ana mai aka kore kenan yanzu roƙon ko naki to ma'ana koran roƙon suna yi kenan ko to ba abin da ake nufi ba kenan Allahu yace la yas'aluna an-nasa fa yulhifu ba sa roko ma balle cikin rokon su yi naci a cikin roko shi ne suke cewa a ba su bi da al maudu ala haddi qawli mar'i al ala lahi billahi yumtada bi manarihi idza safahu audun nabati jarjara mana ala lahi la yumtada bi manarihi ay laysa lahu manarun fayuftada bihi ma'ana ba sa roƙon balle su nace a cikin roƙo yanzu ne ke aka kore yanzu wanne ne su kai matuka to su wane ne waɗannan da aka faɗa su ne aka ce lil fuqara'i ko lil fuqara'i allazina unfiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al jahilu aghniya'a min ad da'af ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi alim sa'an nan yazo yace wa kamil ghina man sai Imam al-Bukhari ce nawa ne gwargwadon menene in mutum ya mallaka za a ce ya wadatu da halatta zai bara ko ya roko ba mun gane ko saboda an samu asiri wayan Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa hidayah ya Rasulullahi man bina Abdullahi Mas'ud ya manzon Allah menene wadata me kake wadata ma'ana gwargwadon menene in mutum ya mallaka za a ce mawadaci ne ba bai halatta ya roko ba sai manzo Allah ce 50 dirham gwargwadon dirhami 50 zai kama nawa naira yanzu eh dirhami 50 ma'ana mutum ya mallaki dirhami 50 ma'ana bai halatta ya roko ba kenan ya yi bara ba wa qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa la yajidu ghina yughnihi a cikin wata magana manzo Allah ce, ai ba miskini ne wanda za a ba shi loma dai ko biya ko A'a wanda yake ba shi da abin da zai ci kuma ba shi da abin da zai wadatar da shi amma kuma yana jin nauyi ya tashi yayi bara ko yayi roko to sai Allah sai mal Imam al-Bukhari ya kawo ayar da Allah madaukakin sarki ke fada lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah ai lil fuqara al-fuqara jar wa majrur sai zama khabarun kenan ko ai as-sadaqat khabarun li mubtada mahdhuf taqdiruhu as-sadaqat lil fuqara to wa irin wa'annan khabarin labaran mubtada wa suka ce lil fuqara jar wa majrur sune khabarin mubtada wa suka ce a a jar wa majrur muta'alliqun bi khabar al mubtada ma'zuf taqdiruhu as-sadaqat حاصلة للفقراء أو كائنة للفقراء معنى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يعني المهاجرون مهاجري وإن سكي هجرة daga Makka zuwa Madina waɗanda suka yi yanke ba su da wani aiki suka tsare kansu sai zuwa yakin ta da addinin Allah suka zo suka zauna a Madina wa laysa lahum sababun yarduna bihi ala anfusihim ma yughnihim ba su da aikin da za su su samu abin da ya wadace su ba ba sa yin aiki ma saboda gudun kada su je yin aiki su rasa wani lokaci cikin zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wannan aya ta sauka a cikin wayansu mutane da ake kira su ahli sufa su mutum 400 la yastati'una darban fil ardi yani safaran littattafabu, ai ba sa samun dama su je suna sufuri suna bala'u, suna kafe kafe dan su kasuwanci su samu abin da za su da kansu يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف wanda bai wanda ya jahilci halin su sai zaki cewa su mawadata ne saboda kamewa gabanin roko da suke yi talakawa ne ba su da abin da za su ci ba su da sana'a ba su da aiki suna zaune ne masallacin manzon Allah mutum ɗari hudu ake kira da su ahlus suffa amma saboda kamewa wanda bai san halin su ba sai ce mawadata ne don ba sa roko ba sa ba sa roko من التعفف في لباسهم أشكين تفنسو وحالهم ده حالهم ومقالهم ده أزنتي تكنسو تعرفهم بسيماهم يتزاك تنسو كما سننسو ده ألامومنسو إنما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم كما قال تعالى في وجوههم سيماهم في وجوههم كما يدعى الله مدعو كفر كيف ده ألاما سينا أكيه ساكنسو وقيل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل لكل راغب في معرفة حالهم أكد تعرفهم بسيماهم الكتاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسمى لما يسكت آعاتوا وان بيكي سيسنسوا زي قال سسبوا لعلامة لكتين هسكنسوا يقول تعرف فقرهم بالعلامة في وجوه في وجوههم من أثر الجوع إن كذا على هسكنسو ده علامة ينوى ده رشن وداتا ذاك فانتوا وإن تلكاواني أما باسا تاجي في برا وفي تفسير النسفي هم أصحاب الصفة الإمام النسفي يتي سوني أصحاب الصفة waɗansu ne suke da wani wuri a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan suke zuwa su tattaru ba su da isasshen tufa ba ba su da abinci ba su da abin da yake za su wadatar da kansu abin da suke yi shine suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da manzon Allah yake za a je yaki ko ya aika jama'a zuwa yaki suna tare da su me ya hana ku je ku yi sana'a ku yi aiki sai suna jin in suka tafi za su rasa wani lokaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi Sallama. وكانوا أربعمائة إنسان لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر باسد مزوني باسد جماعة باسد أنقوى وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم يرجعون إلى مسجد إلى إلى مسجد الرسول إن سبق ما يأتي ليس داود كما صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم يتي تعرفهم بسيماهم la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙon mutane balle su nace a cikin roƙo وما تنفقوا محل الشاهد كنا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم duk abinda kuka ciyar na alkhairi Allah yana sane da shi wannan aya nan ta take sa'an nan take yace allazina yunfiquna amwalahum lallai waɗanda ke ciyar da dukiyarsu billaili wannan nahari a dare ko rana sirran wa alaniyatan a ko a bayyane falahum ajruhum inda rabbihim ladan suna ya wurin ubangijin su wala khawfun alaihim wala ba sa jin tsoro a a tawaye musu ladan su ba za su samu bakin ciki ba sa'an sai kama ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويحب الصدقات والله كفار asim na ya'kuluna riba bayan Allah madaukakin sarki ya ba da labarin waɗannan ahadus suffa wa'anda suke zaman suke zaune cikin masallacin manzon Allah suna zuhad mutane ne ake ce da su zuhad masu tsoron Allah masu gudun duniya ba sa tara duniya to duk waɗanda ke rike da mazhabi tasawuf yanzu sai su ce su yana cikewa tana cikewa ne a zuwa ahli suffa to ahli suffa wai saboda kada su rabu da manzon Allah ko da rana ɗaya ne ko min awa ɗaya yasa ba za su je su ne nemi duniya ba da shi yasa in kace kai kana cikin tasawuf a ya zamo da'iman ba za ka rabu da sunnar manzon Allah ba sai dangantakar ka ta zamo daidai amma in kai wacce kai fatalli ka watsar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har abada dangantakar ka baya ba daidai bane don sufaye manya manyan sufaye suka ce usulut tasawuf wa ahdathuhu asalin tasawuf da hadafin tasawuf al-iltizamu bil kitabi was sunnah والاقتداء بنبي الأمة ولزوم التوبة والاستغفار ولزوم التوبة وأكل الحلال والعفو عن عن المؤذي وأن أصلي أصلي كمان قد تقص دكتور كوكو قد بكون سكتي أصلي تصوف فيه الالتزام بالكتاب والسنة daga nan duk wanda bai lizinci kitabu wa sunna ba ko ya danganta kansa zuwa tasawufanci a dangantaka ba daidai ba daidai ba ce in kana son ka zo na gaske zamo na gaske sai zamo al-iltizamu bil kitabi was sunna akan haka duk wanda yake ko mutum ya yi riko da kitabu was sunna in bai yi riko in bai bi zan ci tukan manya manyan waliyai ko malamai sai sai wai a'a yayi khasara sai a ce a'a ai dukkan waliyan Allah wane ne waliyin dukkan waliyan Allah wane ne shugaban su ma'ana dukkan waliyan Allah kai riko da maganar su ka ajiye maganar manzon Allah kai kasara dukkan waliyan Allah ka watsa da maganar su ka dauki maganar manzon Allah ka ce riba dan shine shugaban waliyai shine annabin annabawa shine kitamakin manzannai shine kuma siyayyen halitta suka ce al-iltizamu bil kitabi wa sunna daga nan duk wanda ya ta kansa dan ba mas'alan ba danganta kai ko ko rashin danganta kai ba Allah yake laisa bi yiku wala amani bi ahli alkitab man ya'mal su'an ba wace burace ku bane abinda kuke so wannan yake shine kaza wannan yake ba kaza bane abinda ake so aka ce man ya'mal su'an bizbati abinda ake so in kai aikin kirki ka zamo cikin kungiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sunan da ake so a saka maka ko duk sunan da kake so ka saka maka in ka kauce wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ne zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dangantakan da kai wa kanka ya zama ba shi da amfani dan yace usulut tasawuf wa ahdafuhu shine al-iltizam bil kitab wa sunnah wal ittida'u برسول الأمة وأين رسول الأمة صلى الله عليه وسلم سألنا متاكين أكو سكتي منين متاكين أكو ولزوم الميت التوبة بس لزوم الاستغفار ba. akwai fahimta mutum ya fahimci kuskure sai wahal da kai suka ce wa luzumi tauba me kake tuba eh wa shurutu an annadamu ala ma fata wa an yatruka al-mata fi zatiha wa yarda al-mazalim ba haka bane akwai mace tsakani luzumu tawbati da luzumu istighfari sai suka dauka luzumu istighfari ka je kana komai abinda ga dama tunda kana istighfari shi kenan ba abinda da sufa yake nufi kenan ba Abinda suke nufi a tauba ka tuba ka koma ga Allah shi kuma mai lahallar ce wa shurutu taubati annadamu ala ma fata wa niyyatu alla yauda wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ba haka bane menene sharuɗan tuba amma dan ka ce domin muna istighfari in ba mu yi laifi ba mai istighfari zai ci zai zai cin yayi kamu wannan duk duk wannan falsafa ce take ta manya gagaruman manya sufaye abinda suka ce mu dai asalin mu fikafikan tasawufanci shi ne kalizanci alkitabu wa sunna kai koyi da manzon Allah kalizanci tauba sannan ka ce wa aklul halal asali na hudu kenan wa aklul halal duk sa'an da ka bar cin haramun duk sufayen duniya na gari sun kore ka a cikin dan ba cikin mazhabin su mutum ya zauna yana cin haramun suka ce wa luzumi ka lazanci tuba ka zaluntuwa ne ka koma masa da shi kai kaza ka tuba kai kaza duk abin da ba su da kyau ka daina sa'annan shine istighfari da addu'o'i da abubuwan da kake sai samu shiga wurin Allah madaukakin sarki sa'annan asali na hudu suka ce wa aklul halal ma'ana kada ka yarda ko da wasa loma kwaya daya haramu a same a cikin a sami shi a cikin ka soke mazhabin tasawuf ba ka cikin sufaye manya manya sufaye su same ka sai a ce kai ka yi rija a cikin mazhabin su kenan ka soke musu mazu asali cikin asalin mazhabin in ba dan alazanci cikin halal ba dan me za su zauna ba su da komai su ba sai da ake da fara bane ba sai da ake cin haramun bane ba sai da za su tsara bane a'a har abada ba zai yarda haramun ya shiga cikin sa ba wannan harshe da yake ganawa da Allah dare da rana kuma zai ci haramun ma'ana yayi kasara ya gwanda ya gwammace kwanan yunwa ya mace kwanan yunwa sa'an nan kuma wal afu anil mu'zi wanda ya maka kayafe masa wanda ya maka laifi kayafe masa waɗannan asali guda shida ko bakwai ko in ka ɗauke su ka ajiye duk wanda ya zai ce mashi sufi ne sai ka ce Allah ya saka ma da alheri amma mu ga haka a cikin ayyukan ka ga asali na in ka za ku fada ka ce kaza kun ba ka bata lokaci ka ya bata lokacin shi kana son ka zama sufi eh to ga asalin sufaye su muke son mu gani a cikin ayyukanka daga yau alkitabu wa sunna shikenan Allahu akbar bayan haka shi kenan mai manzon Allah yayi me yake kar ayi ba ka da wani wanda ya fi maka manzon Allah balle ka fi ta ayyukan sa ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a ga kala zanci tuba kala zanci halal har zuwa kashe to shine dangantakar ka ta yi daidai duk wanda ya kure ta a wannan yayi wahala a banza ba zai cimma ba zai hakarsa ba za ta cimma ruwa ba amma duk an da ayyukan ka zamo ka fi kowa son tara duniya ka fi kowa cin haramun ka fi kowa kaza ka fi kowa kauce musulmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ba sufaye sawa'an an ce sufaye suna na cikin addinin musulunci ko ba su ba ka ba su Allahu akbar kan ce allazina ya'kuluna riba waɗanda ke cin riba ko namiji ko mace ko babba ko yaro ko malami ko jahili ko ɗan kasuwa ko wane ne ko talaka allazi ismul mawsul yashmalu ko min alfazil umum ko ma'ana ya hada duk wanda ke cin riba allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ranar lahira ba za su tashi ba sai dai a gigice kamar yadda kamar wanda dani ya buge shi kamar wanda aljani ya buge kamar da shedan ya buge shi haka za su tashi ranar tashin kiyama a gigice suna rangwara suna rawa la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas haka duk wanda ya gansu ranar farfajin tashin kiyama ya san waɗannan su masu cin riba a cikin duniya bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba abinda yasa suka samu wannan sakamako shine ai su suna cewa ne yo ai kasuwanci Allah ya halatta dan me za halatta kasuwanci riba ma ai kasuwanci ne ba kudin za ka kai ka aje a baka riba ba kudi za ka ba za ka bada rance ne a baka riba ba yo suka ce ai ai duk ɗaya ne ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع wa harrama riba Allah madaukakin sarki ya halarta ciniki sai da sayarwa cinikayya kuma ya haramta riba wa la amma yasalu wa hum yasaluna wane zai zo ya zo ya da Allah ce dan me kaza dan kaza dan kaza yayi kaza kaza yayi kaza al mas'ala ba a dogara ta akan kokolwan ka ko tunanin ba sai da aka aiko Alkur'ani, sai da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mai hankali ya fahimci cewa duk sa'an da ka ɗauki kudin ka ba ku dan kudi ka je ka sayi duk inji daga ina daga Jamus ko daga Ingila ko da ka ko daga Faransa mota ce na'urar sanya na daki ne na'urar sanya ya ruwa ne kowa ya san cewa akwai waɗanda suka kera wannan abin waɗanda suka kera wannan abin in ka saya da yake abu ne mai tsada ba za su bar maka shi ka je kai ka yi amfani da shi sabani yadda ake so sai abin ya lalace sai su haɗa maka da littafi ana kira shi pamphlet kenan ko littafin nan duk su gwada maka wannan abin an kira shi lokaci kaza ga yadda za ka yi amfani da shi kada ka yi kaza kada ka wai dan ya jima yana yi ma amfani ba haka bane kowa ya amince da wannan to addinin musulunci da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi sai ya kawo littafin da zai gwada maka yadda za ka tafiyar da addinin daɗi kan haka littafin ba a barka aka ce ka fahimce shi da kanka ba sai aka aiko maka wanda ya fika shi zai zai fassara maka ya fara maka yadda abin yake kuma ya zo duk rayuwarsa duk jin daɗi duk walwala duk wata yawa duk ya dakatar da su saboda ni da kai da ita da shi addinin nan ya iso mana duk ya mantar ya watsar da wani abu na jin daɗi saboda ana faman wannan addini ya iso mana in ba haka ba mu da iyayen mu da kakanninmu duk ba ma za mu mutu ba ya fassara muna wannan addinin har ya zo ya tsaya rana ɗaya ce ala hal ballagtu ala hal ala hal allahumma fashhad na isar da sako na idar na yada addinin Allah kai ne shaida Allah ka kai ne shaida akan to dan Allah yanzu ka zo kana kana wasa da hankalinka wane ne zai fifi in baka dauki addinin nan ba in baka dauki alqur'ani kai aiki da shi ba in baka suna sunna kai aiki da ita ba sayyidina abubakar ya da ita ya aiki sayyidina umar ya aiki da ita sayyidina usman ya aiki da ita sayyidina aliyu abu huraira abdullahi dan abbas ta imamu malik imamu shafi'i abu imamu abu hanifa imamu Ahmadu bin hanbali al ka auna kanka da kai da su wane ne su wani to ashe hasara ke kenan kai kake yi kanka ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون معنى كل ربا لو جرى الربا الفخري الربا ينازم وسبب شجاوتا دنجل دوانا آية قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شوبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة أكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستهي ولا يسأل الناس إلحافا ويستهي ولا يسأل الناس الحافة أو لا يسأل الناس الحافة رواية كو ويستحيي لكن ولا يسأل الناس وأن لا يسأل الناس أن رواية كنا وفي رواية القسمية هني mai wannan imam bukhari da littafin sai da manyan malamai har da mata suka ji aka rawaito wannan hadisi alfakari ne a lokacin a ce ka rawaito da sahih al-bukhari wa imam al-bukhari kowani kowa da da lidda yake ya rawaito wani a samu kari wani a samu wannan kalma a wuri kaza take wannan kalma a wuri kaza take ya danganci lokacin da ka zo malam zai karantar da kai malam na da cikakken nishadi ya karantar da kai duk tun daga farko har karshe ka zo wani lokaci malam babu cikakken nishadi a yi karatun haka nan wani adan ana tsallake su hmm. iya da gudu sai an karo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa al-miskinu alladhi tarudduhu al-ukla ba miskini shine wanda loma ɗaya ko loma biyu aka bashi ya bara aka bashi loma ɗaya ko loma biyu shikenan sai ya koma ya je ciyawa da suke nan ba a'a dhammi Hamza sune yule ɗaya يقول ko loma biyu al الأكلة shine ma'ana kalaki abincin safe ko na rana ko na yini in ka ce al'ukulatu loma ɗaya ko loma biyu in ka ce al'akalatu shine abinci ɗaya na wuni ko na safi ko na rana ko na dare walakin nan miskinu manzo Allah ce a wanda ake ce ma miskini ainihin miskini shine allazi laysa lahu shi shine wanda ba shi da abin da zai wadatar da shi ba shi da cin yau ba shi da cin gobe ba shi da kuɗi ba shi da komai wa yastahi kuma yana jin kunya wala yas'alu an-nasa ilhafa ba zai roki mutane ba ba zai bara ba balle naki naki cikin bara ne. ya zo yana fada yana roka ya tara kai bacci ya tsawata ya fada a ce alaba da hakuri ya tsaya alaba da hakuri ya tsaya ya hana ka bacci ba ka da abin da zaka bashi ya nace kenan ko to manzo Allah ce ba miskini shine wanda in aka shi loma daya ko loma biyu zai ce zai ne ya zauna ya kuce mace nan a'a miskini shine wanda babu loma daya din babu biyu babu abin da zai a sai abinci ba shi da komai amma yana jin kunya ba zai je ya roki mutane ba zai je ya bara ba قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابن اشوى عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية الى المغيرة بن شعبة ان اكتب الي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب اليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال an karbo daga sha'adi ya ce haddasani katibul mughira bin shu'ba yake sakataren mughira dan shu'ba shi ya bani labari yace kataba muawiya ilal al mughira bin shu'ba muawiya ibn abi sufyan shi ya rubuta yayi rubutu ya zana wasiqa zuwa mughira dan shu'ba me yake so yace anaktum ilayya bi shay'in sami'tahu min an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yace ina son ka rana min ka rubuto min wani abu ka rubuto min wani abu da kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana sahabbai duk inda ka kai da daraja abin da ake nema gare ka me ka jiyo daga manzon Allah ko me ka fahimto daga manzon Allah ba wai kai kanta abin da kake da shi ba a'a ba wanda isa ya zama yana da wani abu matakan manzon Allah na nan ko sunnar manzon Allah tana nan fakataba ilaihi sai ya rubuta masa سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا فدا وان من من يما لمي كينا ان كجي انت صحابي كو تابعي من من ين وليا الله كينا من من ين باي الله كينا من من ين كتبان الدنيا كينا الدين المسلمي باب وان با babu wani waliyi babu wata dangantaka tsakanin wani bawan Allah har zuwa kasan duniya zai daidai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ne amma duk da shi kun kowa ne yake nema abin da yake nema mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yasa duk wata matsala da zaka dauke ta ba daga manzon Allah ba zaka yi kasara a hankalce in ka auna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yawan ibada aka ce miki ya manzon Allah ya ya kai ne yada ne ka ne Allah ya maka gafara ta zaka zaka zaka zaka ba kuma dan me zaka tsaya kana sai kai ne sai ce to in ba mu yi laifi ba istighfarin da muke me zai ci sai ce afala uhibbu an akuna abdan shakura manzon Allah kenan da babu laifin inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا وينصرك الله نصرا باب مخلوق da aka taba yi ma wannan babu wani makhluki har ana da kasa kuma ba za a taba samu ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu laifin babu zunubin amma da aka tambaye shi ya manzon Allah dan me kake mabanta wa kanka salloli azumi ibada ka tsaya kana sallar dare har kafafunka su kumbura sai ce afala uhibbu an akuna abdan shakura duk wannan baiwa da Allah ya bani ba zan gode ba zan gode wa Allah ba ya dan kana cewa kana istighfari ko in ba laifin fuka kuke ba istighfari ne zai ci wannan jawabi da jawabi manzo Allah ne dai yau da kasan ma ba ka da laifi balle har ka ce istighfarin ka zai ci zai zai maka aiki yau da kasan ma ba ka da laifi ai Allah madaukakin sarki yake ولا يأمن مكر الله illa alqaumul kafirun duk sa'an da kaga mutum ya amince da makrullahi yana jin cewa kiwa ne ko shi ka tabbatar da cewa cewa sai ya kama ta kullum sa zai saka ta halaka Allah yake wala ya'malu makrallahi illa alqaumul kafirun sai ina abubakar ya ce da zai me ya kuwa ne ce da zai ya kuwa ce da ranar tashin kiyama ya ce kowa zai shiga aljanna sai mutum daya sai na Abubakar ya ce da na ji tsoro kan nazumuni shi sai na abubakar din nan shine Allah ke cewa saniya ya tunani huma fil ghadi ya yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana فكتب إليه سيرب تأتي سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لازم أن الله إرادة أن الله ثبت أدريتنا فلاتي إن الله كره لكم ثلاثا ألا يا هنا يا أبو بوا غدا أكو غريبو يا هنا يكو غبرين يهو أبو بوا غدا أكو قيل وقال ce سوروتو wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ai an ce kaza ai an matsaloli zartuka da ba su da asali manzo Allah ce ka Fadil, mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sai ka zan zanki su ga sun yadu a cikin gari ka rasa ina asalin sai fito kuma ba shi da asali kuma ba gaskiya ba ce kare kuma mutane suna karfafawa din shi ya kawo rashin zaman lafiya da a ce kowa ya lazimci abinda mu'az manzo Allah ya faɗa wa mu'azu kuffa alayka hadha wannan harshe da ka gani sai da aka saka shi ciki aka kawo kusoshi aka buga aka kawo katako aka rufe ba haka bane su biyu ne ke da hatsari suka fi komai hatsari kuma ikon Allah Allah sai kai su nesa kurya amma duk da sai sun halakar da mutum shine manzo Allah ce man yabman li ma baina lahayhi da man lahu janna duk wanda zai lamunce min abin da ke gaban gaba da shi harshen ka da farajin ka manzo Allah ce zan lamunce masa aljanna Allahu akbar sai fa zaka ga harshen ka yana cikin baki aka kawo hakora kusoshi aka fata aka buga aka danne sa'an na aka kawo abu labba aka tare aka kare aka kai shi nefa saboda matukan hatsarin sa amma sai ya tsallake duk baki ɗaya cikin ya halaka ta mu haka kuma menene farajin mutum yana nesa yana amma duk suna ina yake so ina take so sai yake manzon Allah yake manzon Allah ce Allah ya ki abubuwa guda uku sai ne na ce wannan ya fada abubuwa ba su da asali fitintinu a har haɗe tsakanin mutane kowa ya shagala da mutum ya shagala da abin da ba shi da amfani wa atal mali Allah ya haramta tozar ta dukiya barna ta dukiya barna ta kuɗi da dukiya ma'ana da za ka za a kalli mutane da ma'auni na addinin musulunci yanzu kusan kashi casa'in na mutane da suke zaune a yanzu Najeriya shari'ar musulunci sai ta tsora hannu akan dukiyarsu ko da yake akwai sabani imam malik da sauran malamai suka ce ya halatta mutum baligi yana da wauta ba shi da hankali a ɗora hannu akan dukiyarsa har sai ya hankali imam abu hanifa yace matakan mutum ya balaga ba za a ɗora hannu a hankali an dukiyarsa ba fiye da kashi 90 bisa ɗari na mutane wallahi tallahi ba su da hankali barna dukiyar dukiyarsu amma ba za ka iya fahimta ba saboda guguwa ce ta taso iska ce ta kaɗa. ta halaka ta barna sai ya zamo in ba barna kai in ba barna kake ba kai kanka bai waye ba duk sa'an da ka zo kana magana zai ga ana ganin kanka bai waye ba tare da cewa kashi fiye da kashi 90 bisa ɗari na mutane wallahi tallahi barna ta dukiyar su take tozar ta dukiyar su take ka in kana so kai tunani ba sai ai yi dogon bayani ba yanzu rayuwa ba ta bukatan ai dogon bayani kowa ya san jiki ya sukun da kowa ya lissafi kai lissafi da halin da mutane ke ciki daga abin hawa daga gidan zama daga murigunan sawa da menene rayuwa banda barka ta dukiya ba abin da za a yi kuma Allah madaukakin sarki ce innal wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shaytan wa kana shayatin wa kana ash-shaytan li rabbih kafura innal mubazzirina wala tubazzir tabzira kada kai barna kada ka barna ta dukiyarka manzo Allah yake ko in kana alwala kada ka barnata ruwan alwala aka ce ko cikin korama nake ce ko da cikin korama ko da a kogin kwara in kake za ka yi alwala kai ta kai ta kada kai barna a barnata ruwa a barnata dukiya ai komai sai an barnata sai ce innal mubazzirina kanu ikwana ma mabarnata masu barnata dukiya ko da suke mallakar dukiyar aka ce kanu ikwana ne wa kana wa kana shiran rabbi kafura duk sa da mutane suka waye gari suka zama abokan shedan ko abokan hudan shedan menene zaka fada game da su Allah ya manzo Allah ce Allah ya hana hane ku kene na ce surutun banza zan ci ku kare ba da amfani wa ibaatul mali da tozartar da dukiya wa kasratus su'ali Imam bukhari ya fassara kasratus su'ali nan da rukubara wayan kuma ce da bara da kuma tambaya a cikin abin da ba shi da amfani محل الشاهد فيه وكثرة السؤال قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد عن ابيه قال اعتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهتا وانا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يؤته وهو اعجبهم الي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان وعن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما يعني فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه صلى الله عليه وسلم an karbo daga ariyar dan sadi daga mahaifinsa yake أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهدا وأنا جالس من ظن الله صلى الله عليه وسلم أما زونيسا وأنت متعليس كذوك زوكا متاني نازوني سي إبدو كيا يبا وأنه الرهد كينا لغا متوقع زوا ترى sai ya ɗebi dukiya واني دواني دواني دواني da واني da wani da فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يؤته كما ذا الله يبقى وني اتكين سو بي باشي كومي وهو اعجبهم الي سعد كما yana ganin wannan da baba ba din ba asu Allah bai bashi komai ba din yafi wadancan قال سيدي فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد yake sai na tashi na je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasarar su sai dai asiri da manzo Allah yake sai ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi malaka an fulani ya manzo Allah me ya hana ba wani inni la wa mu'minan ni ina zaton shi mu'mini ne sai dai sai manzo Allah ce ko dai musulmi Allahu akbar da ya ce ya manzo Allah me ya hana ka ba wani ni ina zaton shi mu'mini ne sai manzo Allah ce ko dai musulmi don akwai bambanci tsakanin mu'mini da musulmi akwai bambanci tsakanin imani da islam da musulunci in aka ambace su baki daya sai ce sun magana sai ce sai nai shuru sa'ad yake da manzo Allah fa da ka sai shiru thumma galabani ma a'lamu fihi sai kuma abin abinda nake sani game da wannan mutumin nan sai ya rijaye ni sai kuma naje nace kai wannan abin ai ba ba abin ai shiru bane ya manzo Allah me ya hana ka ba wani ni ina ganin shi mu ina zaton mumini ne sai manzo Allah ce ko dai musulmi sa'ad sai ce sai nayi shiru sai kuma na ji dai wannan mutumin anya ko a ce wannan ba mumini ba ya manzan Allah me ya hana ka ba wani to nawa kenan wallahi ya rasulullah inni la urahu mu'minan ya manzo Allah ni ina zaton mu'mini ne sai manzo Allah ke ko dai musulmi to sa'an nan da matsalar ta take sai manzo Allah yake masa wallahi ni ina ba mutane kyauta wanda na bari ban bashi ba na hana ya fi soyuwa zuwa gare ni saboda shi na doga saboda shi na amince in ba a bashi ba ba zai faɗi wata kalma ba da zai rigga amma waɗannan ba a mika musu ba ba za su iya yin hakuri ba sai su faɗi wata kalma da za ta jawo musu shiga wuta ga masarar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ya raba ya raba wani dama manzon Allah ya sha fama da su wannan larabin kauye yana zaune yace wallahi hazal kisma ma urida bi wajhullah wai ba ya adalci ba sai manzon Allah ya wai haka man ya'dil idza lam a'dil wa ana aminu man fis samai wal ard yace miskin da kai kai tonka waye bai adalci ni bai adalci ba alhalin kasancewa ne ne amintacce sama da kasa to a wannan hadisi dama mun ce musulunci da imani inda duk aka ce musulunci imani zai shiga ciki inda duk aka ce imani musulunci zai shiga ciki idan jama'ata istarakata wa idan istarakata istama'ata kalmomi ne da in suka hadu sai su rabu suka rabu sai su hadu ma'ana da man da yake wa manzon Allah ni ina zaton mu'mini ne sai manzon Allah ya ce da shi ko dai musulmi kai za ka iya tabbatar da imanin mutum sai dai ka tabbatar da musulunci a nan menene musulunci kenan musulunci shine abin da ya kunshi sharuɗai guda biyar a safari kalma ka tsayar da sallah azumi zakka haji wannan kowa yana kallo duk wanda ya kana ya tabbatar da kai musulmi ne imani kuma shine mataki na biyu abin da ya kunshi sharuɗai guda shida ba a ce an ci da Allah ilaha illallah wa an tuqima salatu aka ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره duk waɗannan kalmomi matsaloli ne da suka danganci zuciyar mutum ba bayyana suke ba ba wanda ya san su sai Allah yasa duk wanda ka ɗauki rai da lafiya ka ɗora a kanki kayi hasara sai manzon Allah sallallahu alaihi da yake ni ina zaton mumini ne sai manzo Allah ko dai musulmi ma'ana ayi hankali ba imani ba karaman abu bane ba abu ne nawa ba ka ganin imani sai Allah abinda ka gani shine musulunci mutum ya faɗi kalma ya tsayar da sallah ya yi zakka ya yi haji ya yi azumi ba guda biyar kenan ba ana tare da shi ai an gani yana musulunci sai za musulunci za a ganshi da ido amma imani ba yana cikin zuciyar mutum ba za ka taba iya sanin yaya imani yake zuciyar mutum sai Allah ne ya halice shi to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ladabtar da su a kansa kenan awa muslim aw aw musliman ko dai musulmi ya fa'al yaya za ka yi kai mai shaida da cewa mu'mini ne alhalin kasancewa kuwa قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم suka ce ai mun imani mun ba da gaskiya mun mumina ne za ka ce la qulu aslamna ko da kuke mun musulmai ne tunda Allah ya rufe asiri imanin ba a gani a tafi haka nan har a waye gari ranar lafiya amma inda za a kasa zukatan mutane sai kai mamaki wallahi sai ka tabbatar da wani ba shi da imani ko da kusan kusa da kiyaye wa'annan mas'ala mas'ala ta imani mas'ala ce mai girma mai wahala sahabi ke nan manzo Allah ke cewa ko dai musulmi an أبيه عن صالح عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي فعد إني لأؤتي الرجل وترواية أكتي لا يفدي هكا يفدي هكا في منزع الله يبين كيف هكا يكاما يسي يا مرتزو يا سعد إني سيجاوش يا سعد أيني إنا با وأنس متاني كوتا na mika musu na basu ba dan na fi son su ne da wancan da na hana ba saboda na san su imani ba shi da ba eh, imani na da rauni a zukatan su in ba abin aka mika musu ba ko su ridda ko su faɗi wata kalma mummuna game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ban yake sabanin dukkan halitta kowa zaka faɗi ma wata kalma daban mai yiwuwa ka fita lafiya ko da kuskure ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka yi hankali ba kana faɗa wata kalma sai mutum ya ridda shi kenan har abada wa'an suka ce ma ba za ka karbi tubarsa ba ko ya tuba ban ka ce a'a abu abdullahi imam al-bukhari zai fassara fadar manzon Allah an yukabba fil nari a kifar da shi a cikin wuta akan huskarsa fa kubtibu fiha wal ghawuna وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فكبكبوا فيها والغاوون وتمسنا شيء رانا تاجي القيامة ذا أكفر دسو أكفر موتا جهنم والغاوون فتتوبة شيئا قالوا سيف فدا وهم فيها هذه كفن شيء سنة موتا يحتسبون سنة جاهلية ba ku ka jawo muna ba ba ku ka ce muna mu ba ba ku ka kawata muna ba ba ku ka faɗa muna shine daidai ba ba ku ka kautar da mu gaban hanyar manzo Allah ba ba ku ka shagalatar da mu ba tallahi in kunna la fi dalal mubin tallahi rantsuwa da Allah madaukakin sarki lallai mun kasance cikin bata bayyanannen bata iz nusawwikum da rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da ubangijin talikai ubangijin Allah madaukakin sarki ka dauki wani mutum ka dauko sifofin Allah madaukakin sarki ka tsora masa iz nusawwikum da rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimuna wa ma adallana illa al mujrim wanda ya batar da mutum ai ma ni fama lana min ina. to yanzu an waye gari ba mu da wani wanda zai cece mu ina tuwa ne da wani da aka faɗa ashe lahiran banda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ke da garanti sannan sai falau anna lana karratan da a ce za a koma duniya da mun saba mu da a ce za tun da mun ga gaskiyar yau da za mu koma lahira da za mu koma duniya lana fukanna fana kuna min al a lokacin matsala ta gama sai ka je ka tarar da danyen aiki wallahi duk abin da zaka iya gyara shi yanzu zaka gyara shi har aka raba ka da wannan ruhi matsala ta gama sai dai ka ci ba hannu yau malayan fa'un nadam na ce fa kubtibu ai kulibu aka juyar da su aka kifar da su musibban ai afa man yamshi ما يمشي سويا على صراط مستقيم شنو يتي أكبر الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد إن متمشي كان سيفاء فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا إن متم كان سيفاء أكبر إن كما ولينا هي مسنا كبه قال أبو عبد الله إمام البخاري يتي صالح بن كيسان أكبر من الزهري yace salihu dan kaisana ya girmi imamu zuhuri a wurin shekara to anan kuma gashi ya rawaito aka ce an karbo daga an adihi an salihu an isma'ila bin muhammad zuwa sai aka ce to wannan yana cikin riwayatul asahir an akabir ko da yake salihu dan Kaisara ya girmi imamu zuhuri wannan matsala ce isnadiya wa huwa adraka ibn umar radiyallahu anhu yake salihu dan kaisan ya girme imamu zuhuri saboda shi babu shakka babu tantama babu tambaba a cikin cewa ya riski abdullahi dan umar amma imamu zuhuri an samu sabani wurin malamai wai suka ce ya riski ibn abdullahi dan umar wai suka ce a'a bai riski abdullahi dan umar ba yana riwaya ce tsakanin da abdullahi dan umar akwai wasu uwansa قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمره